A yau zan so na raba wannan kosuwa tare da ku a cikin Nehemiya Sura shida aya sha biyar da sha bakwai wato dawowa uku daga bautar Babila. ‘Ya'yan Isra'ila da yake sun yi zunubi an ɗauke su bauta tsawon kaso uku, kaso uku, kuma bayan sun yi da wannan lokaci nasu na horo sun dawo kuma kaso uku. kenan wannan ya san na yi tunani saboda mi uku don mi ba ɗaya ba ko biyu amma don mi uku kuma idan kaske kuka tunani da shi da zurfi za ku ga an yi amfani da wannan kalma uku a cikin littafi mai sarki su da dama ko kun taɓa tunani saboda mi abubuwa da dama sun faru a cikin uku ko so uku muka ɗauki wannan jirgin nuhu yana da eh, hawa uku a cikin fara sura shida a sha shida Allah ya ce ma nuhu ya yi wannan eh, jirgi da wannan hayi guda uku sannan kuma in kuka ɗauka cikin alfarwa shi ma an raba ta kari uku akwai wato babban fili sannan akwai wuri mai sarki sannan mai sarkin sarki wato ya rabu kashi uku shi ma sannan tarihin fansa muna ganin akwai adama na farko adama na biyu sannan adama na ƙarshe muna ganin wannan a cikin kwarantayawa sura ɗaya aya sha biyar zuwa arba'in da bakwai sannan a yau ma cikin duniya lokacin da mutane biyu za su ɗaga wani abu mai nauyi ni suke yi sai su ce ɗaya biyu uku mu kuma lokacin da mutane na tsere sai a ce ɗaya biyu uku to ku ta yi ko kuma in suna so su je tare sai su ce ɗaya biyu uku mu je kenan wannan uku tana da mahimmanci cikin rayuwa littacin cikin littafi mai tsarki kuma ana gaya mu cewa akwai kashi uku na sama sama ta rabu kashi uku a cikin kwarantiyawa ta biyu sura sha biyu aya sura sha biyu aya biyu manzo bulus na ce min ya je wannan sama ta uku kenan sama ta rabu kashi uku sannan kuma mun san cewa Allah shi ya akwai Allah uba akwai Allah ɗa akwai Allah ruhu mai sarki kenan wannan kalma uku kalma ce ta sama kuma eh, wannan tana bayyana sama a cikin wannan duniya wato mu mutane mu ne ke bayyana sama a ƙasa kenan kuma Allah ya halicci mutum shi ma da kashi uku a cikin tasalonikawa ta ɗaya sura biyar ta ɗaya sura biyar tana cewa bari ubangiji salama ya sabunta ku kuma bari ruhunku eh, tunaninku da jikinku ya kiyaye ba tare da sabawa ba zuwa yesu kristi kenan mutane ma sun rabu kashi uku wato ruhu eh, hankali da jiki wannan ba kawai ya faru ba ne haka nan menene ruhu ruhu shine wannan wuri namu mai neman dangantaka da Allah shine wannan wannan abu a cikinmu da ke magana da Allah akwai wannan marmari namu na ciki domin mu nemi wani abu wanda ya yi mu girma in mun dauka tun lokacin da mutane suna rayuwa cikin duwatsu tun wannan lokaci sun nemi Allah ko mai kamanninsa wannan wato tunani na musulmi na addini shine wannan marmari na addini mutane su ne mutane wanda suke da wannan cikin dukkan halittun Allah kuma wannan shine ke bambanta mu da dabbobi dabbobi ba su yin wannan saboda ba su da wannan ruhu a cikin eh, karin magana sura 20 27 eh, ruhun mutum shine hasken Allah domin ya sansance dukkan abubuwan da ke cikin jikin mutum kuma nan ne Allah yake so ya rayu kenan ruhun Allah ruhun mutum shi kaɗai ne abin da ke iya karɓar ruhun Allah shi yasa mutane suke da mahimmanci shi yasa rayuwar mutum take da mahimmanci saboda mu kayan aiki ne na Allah inda ruhun Allah zai iya dawama babu wani wuri inda wanda yake iya faruwa sai a cikin ruhun mutum wannan shi ne bayyanuwar Allah kuma shi wannan eh, hankali shi abin da mutane da suke cewa tunaninmu mutanen duniya ke cewa tunaninmu shi ne cikin littafi mai tsarki ake ce ma eh, hankali kuma an danganta shi da ilimi wato wannan eh, marmarinmu da sauransu wato ciki ne muke jin wannan marmari da abubuwan da muke shi na uku kuma shine jiki wato wannan nama da jiki kasusuwa eh, da jini da sauransu lokacin da adamu ya faɗi dukkan waɗannan abubuwa uku sun gurɓace sun zama masu zunubi dukka ba dukkan ukun ba jiki kaɗai ba dukkan ukun sun kasa kenan dukkan uku suna buƙatar a cece su suna buƙatar a sabunta su shi yasa lokaci aka aka ɗauki eh, kashi uku domin a ga cewa an mayar da wayannan abubuwa guda uku na mutum kina a cikin eh, wannan bauta ta babila tana dangantaka da wannan eh, a yau za mu ga kakane waɗannan dawowa uku ta babila sun suke bayyana wannan jiki na mutum na farko dawowa ta farko daga babila muna bari mu dibo wasu abubuwa da suka faru cikin wannan dawowa yaushe ne ya faru ya faru shekarar ɗari biyar da talatin da bakwai kahin yesu kristi kuma shugaban su ne jerubabel da joshua babban kristi sannan menene dalilin dawowar dalilin dawowar shine domin a gina a sake gina haikali kenan a lokacin an hallaka haikali ko bayan eh, kwana shekara bakwai allah ya ce suna iya dawowa a cikin ezra sura ɗaya aya uku yana cewa kenan duk wanda ke a cikin ku a cikin wa'in bari wa'annan mutane Allah ya kasance tare su bari su je har su haye har zuwa Urushalima a Yahuza domin su gina gidan Ubangiji Allah Isra'ila wannan shine makasudin ta wasu ta farko domin su sake gina haikali sannan wannan dawowa ta farko ta danganta da sabuntaka ta ruhunmu littafi mai tsarki na ce mu Allah bai zama a cikin gina gini wanda mutum ya yi ina Allah yake dawama a cikin kwarantayawa ta ɗaya sura uku aya sha shida yana ce ko ku san da cewa ku haikalin Allah ne kuma ruhun Allah yana zaune a cikin ku yana magana kan mu mutane kenan ruhun Allah yana zaune a cikin mu kenan ina ne a cikin mu wannan ruhun Allah ke zama littafi mai tsarki na ce mu ruhun Allah yana zama a cikin ruhun mu. kenan a da wasu ta farko sun dawo domin sake gina haikali kenan wannan yana koya mu cewa a cikin ceton mu abu na farko da muke bukata shine mu karɓi wannan ruhu na Allah a cikin ruhun mu, domin mu zama wannan haikali na Allah kenan lokacin da muka karɓi almasihu kuma muka muka karɓi Yesu a matsayin mu na mai ceton mu wato ruhu mai tsarki yana zuwa a gare mu kuma yana zamnawa a cikin a cikin ayyukan manzanni sura biyu aya talatin da takwas yana cewa Bitrus ya ce musu ku tuba kuma kowane ku a mishi batisma cikin sunan Yesu kristi saboda gafarar zunubanku kuma ku sami alherin ruhu mai tsarki kuna gani shi shine abu na farko in kuka karɓe su kuka tuba ruhu mai tsarki yana zuwa a cikin ruhunku ruhu ya samu taka kenan cikin afisawa kuma sura ɗaya aya sha uku yana cewa lokacin da muka fara jin bishara kuma muka gaskanta za mu zama ɗaya da ruhu mai sarki shine kasu abin da farko da muke bukata amma idan muka dibi tarihi na dawowa farko daga babila lokacin suka zo sake gina wannan haikali ko ya zama da sauki gare su bai zama da sauki gare su ba saboda me saboda akwai mutane da dama daga abokan gaban su da ke tsayayya da su abokan gaba sun kewaye suna so su hana su suna kai musu hari suna musguna musu suna kashe su suna yin duk abin da suke iyawa domin su ga sun hana su su gina wannan haikali kenan sun fara wannan gina gina haikalin nan a shekarar eh, 536 amma saboda hare-hare sai suka tsaya sai shekara 520 wato tsawon shekara 16 suka dauka ba su iya yi wannan gini saboda abokan gaba suna kawo musu hari kuma abin da ƙarfi sannan a ƙarshe a wannan shekara sun fara gini wannan haikali kuma a cikin shekara a cikin shekara biyar a cikin shekara hudu suka gina wannan haikali abin da wannan ke koya mu shine lokacin da muke marmarin lokacin da muke marmarin mu zama wannan haikali na Allah kuma lokacin da muke marmarin mu karbi Yesu da Ruhu mai sarki wannan duniya da shedan za su yi kokari domin su tsaye da mu za su yi ƙoƙarin su kai mu hari lalle za mu samu hare-hare amma wannan yana koya mu kuma cewa ta wurin alherin Allah wannan haikali a ita shi wannan yana nufin cewa mu ma muna iya ƙara wannan tafiya amma sai mun jimri sai mun dage sai mun riƙe ƙarfinmu ba wai saboda mun waɗu su guda ba zai nufin cewa ko ya ƙare sai mun yi ta sakewa sai mun yi ta sakewa muna faɗuwa muna tashi muna faɗuwa muna tashi abu na biyu bari mu ga wannan dawowa ta biyu daga babila dawowa ta biyu daga babila ta faru a shekarar 458 kahin yesu kristi kuma ezara shine wannan priest wanda ya jagoranci wannan tahiya kuma menene dalilin akwai dalili uku da sa suka dawo dalili na farko shine domin a mayar da wannan ban gaskiya ta alkawali an gina haikalin amma mutanen da suke sujada a cikin haikalin ba su da bisassan ban gaskiya kenan Allah ya so wannan ban gaskiya ta su a mayar da ita na biyu domin a mayar da waɗannan abubuwa na sujada da na hadaya cikin haikali an gina haikalin amma idan ba a iya sujada a cikin shi kenan wannan haikali bai da amfani abu na uku kuma mahi mahimmanci shine domin ezara ya koya maganar Allah ga mutane wannan su ne wannan shine babban hanya ta mayar da ban gaskiyar mutane kenan idan dawowa ta biyu tana dangantaka da wannan tunani namu wannan hankali namu kuma kakade wannan yake sabuntaka wannan yana faruwa ta wurin sujada ta wurin sauraron maganar Allah wannan sanin maganar Allah tana sabunta ruhunmu tana sabunta tunaninmu tana sabunta hankalinmu ba wai iliminmu kaɗai ba lokacin da muke koyon magana Allah ba wai yana tsayawa cikin kanmu ba ya zama ilimi gare mu amma yana shiga yana ratsa jikinmu yana ratsa tunaninmu da marmarinmu da kuma ya karfafa. gurinmu ya ƙarfafa marmarin domin yin aikin Allah kuma wannan yana koya mu mahimmancin sujada mahimmancin yabo da sujada haka ne tunaninmu ya kamata ya zama kuma haka ya kamata wanda ta haka ne tunaninmu zai sabuntaka lokacin da muke ma Allah sujada muke yabon Allah sai mu ci kada marmari domin wannan kuma ruhun Allah sai yana kunawa a cikinmu yana iza mu yana zuga mu kenan wannan yana da mahimmanci sosai lokacin da muka zo cikin gidan Allah kowane lokaci domin mu yi sujada wannan shi ne yanayi na sabuntaka na tunaninmu kenan bayan mun karɓa Yesu abu na biyu shine mu mu koya daga gare shi taurin maganar Allah wannan shine abu mai mahimmanci kuma na tabbata da duka yawancinmu da muke anan da muna wannan fage muna wannan fage wato sabuntaka a cikin afisa sura hudu aya sha uku yana cewa har lokacin da mu duka muka kai ga wannan danyantuwa ta ban gaskiya da sanin dan Allah kenan eh, ga wannan mutum babba wanda ya san cikakken eh, Yesu kenan tunaninmu da ban mu suna bukatar su zama wuri guda kenan sai dole sai mun ciyar da tunaninmu da maganar Allah tunaninmu wato hankalinmu ya kamata kullum ruhu mai tsarki ya zama shine kin jagorancin su kuma da maganar Allah amma mun san da cewa wannan ba haka yake faruwa kullum ba wani lokaci yana faruwa wani wuri kuma a'a amma lokacin da maganar Allah take shugabancin tunaninmu take shagorancin mu lokacin ne za mu samu salama ta gaskiya a cikin Kolosiyawa Sura uku aya sha biyar da sha shida yana cewa bari salamar Yesu ta yi rayuwa ta dawama a cikin rayukanku wadda ta sa aka kira ku a matsayin ku na jiki guda. Kenan wannan salama ta Yesu ta dawama cikin zukatanku ta kar ku samu damuwa a cikin rayuwa. Kakani wanda yake faruwa aya sha shida na ce mu bari maganar Yesu ta dawama a cikinku a yalwace shine makullin in maganar Allah tana a cikin mu a yalwace kenan za mu samu salama a cikin rayuwarmu saboda wannan wannan magana ita za ta yi shugabancin rayuwarmu kuma ya ce ta cikin dukan ilimi ku koya ku karfafa juna ta wurin waƙoƙi da ta zabura da waƙoƙin ruhaniya da ba da godiya ga Allah da dukkan zuciyarku kenan lokacin da muka cika da ƙauna ta Allah lokacin da muka cika da magana da Allah muna karfafa juna muna yin waƙoƙi muna karanta zabura kuma za mu cika da shaidar godiya waɗannan waƙoƙi na ruhaniya za su zaki hitowa daga bakunan mu saboda wannan murna da ke a cikin mu kenan wannan wannan ne rayuwar ban gaskiya wannan shi ne abin da muke bukata ne shi yasa muke bukatar mu ci gaba da ciyar da tunaninmu da maganar Allah kuma mu ci gaba da yin sujada da addu'a domin tunaninmu da hankalinmu ya zama ƙarƙashin jagorancin Allah sannan na, na uku dawowa ta uku daga babila dawowa ta uku daga babila ta faru a shekarar 444 ba kahin yesu kuma nehemiya ne ya jagoranci wannan tahiya kuma dalilin wannan dawowa shine domin a sake gina katangar urshalima saboda urshalima an halaka ta wannan ganuwa an an an an an hallaka ta kenan nihime ya dawo domin ya sake ta da wannan saboda mi wannan yake da muhimmanci a lokacin da kowace ƙasa tana da wannan ganuwa tana da wannan babbar katanga saboda in ba tare da wannan katanga ba abokan gaba suna iya shigowa a lokacin da suke so kenan kowane babban birni yana da wannan gagarumin ganuwa kuma urshalima da yake Urshalima an kira ta wato birnin Allah an kira ta birni tsakakke saboda nan ne haikalin Allah yake nan ne gidan Allah yake kuma eh, ta kasance kasancewarta ko kuma zamanta a nan wurin ya danganta da wannan katanga kenan wannan katanga wato tamkar wani layi ne da ke nuna mu cewa ga inda duniya ke karewa ga inda urushalima take warawa ba tare da wannan katanga babu ba mu iya ganewa ina Urushalima ina Urushalima take fara ko nan take fara ko can ko kuma can wannan cikin duniya ne ko cikin Urushalima kenan ba mu iya sansancewa kuma wannan shine abinda abinda katangar ruhaniya take a cikin rayuwarmu ko kuna da cikakkiyar tabbatacciyar eh, layi ko kuma iyaka da ke raba duniya da ruhu in mutane sun gan ku za su kai hakika wannan mai bi ne mai bin Yesu ne ko ko mutane da sun gan mu sai su ce kai wannan suna tunanin cewa su masu bi ne amma ka anya dai saboda yadda suke rayuwa fa ko to kenan wannan yana nan har yanzu babu iyaka a cikin littafi mai tsarki menene wannan katanga cikin Ezekiel sura arba'in 42 aya 20 yana cewa manufar wannan katanga yana magana kan wannan katanga domin a raba tsakanin ruhu da gurɓatacce shine amfanin shi domin a raba ruhu da gurɓatacce kenan a cikin rayuwarmu ko muna rayuwa mai tsarki da Allah ko ko muna rayuwa gurɓatatta ta duniya ko ko muna yin biyun ne gaba ɗaya kenan duniya ko wannan katanga tana kawo rabuwa tsakanin wannan abubuwa tana kawo iyaka kenan in cikin rayuwarka kana da wannan iyaka kenan babu abubuwan duniya a cikinka kenan dawowa ta uku ta dangantaka da mu ga wannan shiki namu wannan yana nihin cewa yadda muke magana yadda muke tafiya yadda muke yin abubuwa da dama yadda muke rayuwarmu ko wannan akwai akwai katanga ta ruhaniya a cikin mu a yanzu littafi mai tsarki na ce mu muna buƙatar mu hito daga babila mu rabu sannan Allah zai zama ubanmu wannan kenan shine marmarinmu shine babban gurinmu sabuntaka jikunanmu a cikin tunaninmu mun gaskanta da Yesu a cikin a cikin ruhunmu mun gaskanta da Yesu a cikin tunaninmu mun san maganar Allah kuma muna kokari mu yi tafiya dangance da wannan amma a cikin mu kaka muke muke ɗaukar wannan kaka muke yin wannan a cikin romawa sura takwas yana cewa a ƙarshe jikunanmu za su sabuntaka kuma wannan jikuna namu za su yi gaba da zunubi kuma su yi rayuwa dangance da maganar Allah kuma har yanzu a cikin sura ta sha biyu na Roma na cewa a dawowa Yesu ta biyu aikinsa aikin da aikin shi shine domin ya ba da rai ga wannan shukuna namu matattu wannan yana nufin kenan zai sabunta shukunan mu zai cece shukunan mu domin mu yi tafiya dangance da maganar Allah kuma shine Ezekiel sura 36 aya 26 da 27 ke cewa yace kuma zan ba ku sabuwar zuciya kuma in sa sabon ruhu a cikin ku zan kuma hidda wannan eh, duce a cikin ranku kuma in daga cikin jikinku kuma zan sa rubuna a cikinku kuma zan sa ku ku yi tafiya cikin tafarkina kuma za ku kiyaye dokokina wato ku yi tafiya cikin tafarkina wannan kenan kuma ku kiyaye ka'idodina kenan a lokacin karshe lokacin da yesu zai dawo zai ba mu sabon ruhu kuma zai ba zai ba mu dama mu yi tafiya dangance da maganar Allah yanayin tahiyar mu yanayin maganar mu yanayin tunanin mu abin da muke gani yadda muke yin ayyukan mu zai zama dangance da gurin Allah kuma shine manufar mu ta karshe shine wurin da muke so mu kai inda muke so mu kai ne kenan kuma wannan an bayyana shi a matsayin gina katanga kewaye da Urushalima kenan muna buƙatar wannan katanga wannan katanga da ke rabawa wannan iyaka da ke raba mu daga sauran duniya saboda litinin muna komawa cikin duniya ko muna zuwa mu yi rayuwa cikin duniya amma ko muna da wannan katanga ta ruhaniya da ke kare mu ko da yake muna rayuwa a cikin duniya mu ba na duniya ba kenan ya kamata mu zama bambam kuma mun san da wannan ba abu mai sauki ba ne saboda gina wannan katanga nehemiya shi ma ya fuskanci kenan a cikin nasu na yau ana ce mu wannan katanga an ƙare ta cikin kwana 52 taurin taimakon ubangiji babu wani mutum da zai iya yin wani a cikin duniya da iya da ilimin kanshi saboda abokan gaba da suka gani cewa suna so su yi saki gina wannan katanga sai suka kai musu hari sosai sun yi musu dariya da farko suna suna suna nuna su da hannu suna musu ba'a suna musu dariya suna <laughs> me suke tunanin suna yi ko lalle suna ganin za su iya tada wannan katanga a yau mutane na wannan duniya suna kallon mu suna kai kudi wancan mahaifatan da suke zuwa da tunisiya su suna ne su ba ne kayan ba wani Allah can su suna ganin cewa za su iya rayuwa kamar Allah za su iya rayuwa kamar Yesu kai ku kyale su kuma shaidan yana da hanyoyi da dama domin ya hana aikin cika. abu na farko yana kawo eh, yana yana kawo gwaji yana kawo yana gwada mu da abubuwan da muke so misali a cikin jeji Ah, muka diba bi suka yi a wannan suka kawo mata masu kyau domin a gwada 'ya'yan Isra'ila su yi zunubi ga Allah kuma suka kawo abinci mai kyau abinci mai daɗi da ake ba aka bada ga ga gumaka domin su gwada 'ya'yan Isra'ila su ci wannan abinci kuma su yi zunubi ga Allah kenan wannan misali ne na yadda shi yake aiki abu na farko suna yana kawo mu hari yana gwada mu da abubuwan da muke so cikin wannan duniya kuma yana sa mu yi zunubi ga Allah mu juya sannan in wannan bai in bai ci nasara ga wannan ba sai ya tsananta mu Kama ku tuna ayuba shedan ya kai mishi hari ya ya dauke diyan shi ya dauke dukiyan shi ya hada lafiyar jikin shi ya kamu da ciwo yana da kuraje da dama ya rasa komi Kenan a yau waɗannan abubuwa suna faruwa kewaye da mu ga matasa waɗanda gaskiya akwai hana-hana da dama amma kuma akwai tsanani da hana hane in nan dai muna ƙoƙarin mu rayuwa dangance da dangance da Allah kuma shaidan yana ƙoƙari ta hanyoyi da dama domin ya ga cewa ya hana mu kenan dole sai a kullum sai mun zama eh, a faɗake a cikin nehemiya sura 4 aya 40 zuwa 17 waɗanda ke gina haikalin wanda suke gina haikalin suke gina katangai wato suna aiki da hannu guda kuma hannu guda suna rike da takobi kenan aiki hannu guda suna da takobi domin su yi yaƙi da abokan gaba da hannun guda kuma suna aikin na sake gida wannan yana tuna bugu da abin da ya kamata mu yayin da muke marmarin sake gina wannan katanga wadda za ta kare haikalin mu ta ruwaniya ya kamata kenan kuma mu yaƙi da wannan arahar da iblis shi ne abubuwan da muke fuskanta kamar nehemiya amma game da nasin yau ke faɗa mu ta wurin taimakon allah sun kai ga da wannan aiki cikin ƙaramin lokaci kwana hamsin da biyu kuma lokacin da abokan gaba suka ga wannan sai abokan gaba suka ce suka rasa suka rasa salama saboda sun san daga Allah ne dan uwana in ku yarda kada ku rasa bege ku kafafa kuma ya kamata mu ci gaba da wannan yaki ko da mun faɗi so ɗaya so bi bai ba damuwa saboda Allah ya mu alƙawari ta wurin littafi cewa wannan aiki nashi zai ƙare sannan a ƙarshe a cikin ruya ta yohana sura sha tara aya bakwai da takwas wato wannan aure na ɗan rago wato wannan ɗan rago da aka mishi aure da ikkilisiyarsa wannan zunubi ya faru koko wannan ya faru wannan lokacin da wannan amarya ta lullube kanta da wannan eh, lulluɓi fari mai kyau wato wannan shine aikin adalci na sarkaka lokacin da aka samu wannan eh, kaya farare na lokacin da ayyukan da muke yi sun cika da adalci a wannan lokaci ne aure da ɗan guze zai wakana shi ne abin da muke muke bukata shi ne hangenmu kuma Allah zai sa wannan ya faru kenan yayin da muka kawo cikin wannan yanayi muna cikin wannan yanayi muna cikin wannan yanayi na tafiya saman tafarkin Yesu muna tafiya cikin tafarki na Yesu wato cikin wahalarsa cikin ah, ah, wani bi mu yi addu'a mu yi azumi mu yi nisa da waɗannan jin daɗi na duniya wato wannan yana cikin abubuwa da muke yi domin mu ga cewa mun shawo kan jikinmu domin ayyukanmu kuma da jikinmu su sake mu zama mu dangantu da Allah kuma yayin da muke yin wannan ya kamata mu tuna cewa so da dama shedan yana kokari ya kawo mu hari wani wuri wani lokaci yana sa mu hasala mu kusata yana sa kuma mu damu sosai amma kowayannan abubuwa suna kare suna ƙoƙari ne su tsaye da wannan katanga da muke ginawa saboda fushi babu adalci cikin fushi kenan bari mu kokari mu yi rayuwa dangance da tafarkin Allah rayuwa wadda ta danganta da rayuwar Yesu zai zama da wuya amma tare da taimakon Allah kamar yadda ne eh, ya gina wannan haikali ya bi da wannan katanga ma muna iya gina su mu ma muna iya rayuwa wadda take daidai da nufin Allah mu nemi taimakon Allah kuma wannan zai faru bari mu yi ƙoƙarinmu mu yi iyaka ƙoƙarinmu mu sa dukkan kuzarinmu kuma taurin taimakon Allah mu iya yin wannan. Amen. Mu addu'a. Allah mu na sama mun gode maka domin alherinka mun gode maka domin maganar ka wata ka ba mu a yau. Ko da yake duniya tana ganin cewa mu mutane ne kasassu kuma abin da muke so mu yi ba yiwuwa da tahi mai tsarki yana cewa mu a cewa lalle zaka wannan ka ƙara wannan aiki da ka fara. za ka da wannan aiki bari ruhunmu jikinmu da tunaninmu ya danganta da yesu kristi kuma ka taimake mu yadda ba za mu kasawa ba amma mu ci gaba da wannan yaƙi har zuwa ƙarshe domin mu kai zuwa ƙarshe mu ga kuma abin da Allah zai yi a cikin mu. mun gode maka sosai domin wannan alƙawari kuma domin alherinka kuma domin abin da za ka yi a cikin rayukanmu mun baka yabo da ɗaukaka kuma mun gode maka mun yi wannan addu'a a cikin sunan Yesu Kiristi mai cetonmu amen that one will engage you.